لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلاً idan har munafukai ba su daina munafuncinsu ba ta hanyar ɓoye kafirci da bayyana musulunci da waɗanda a zukatansu akwai fajirci saboda biye wa son zuciyarsu da suke kawo maganganun ƙarya a cikin garin Madina domin su raba kan muminai to wallahi za mu umarce ka kai musu uquba kuma za mu ɗora ka akan su sannan kuma ba za su zauna da kai cikin Madina ba sai na ɗan wani lokaci ƙanƙani, saboda halakar da su da za a yi ko korar su daga cikinta saboda su a bayan ƙasa.